أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء alheri gare su a abin da suke yi shi a shafi ne gare su abin da suke na hana abin da Allah ya ba su na falala ce to shafi na a gare su kuma da sannan za a yi musu sakallami na abin da suke yi roba na kin ba da zakka a ranar alkiyama sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan cewa shi Allah ba mai ji ne sannan kuma masani ne shi Allah masani ne ga duk abin da mutane suke aikatawa kuma Allah zai saka da kowa bisa ga abin da ya aikata yau da za mu tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء hakika Allah ya ji maganar waɗanda suke ce Allah talaka ne su mawadata ne su ne yahudawa waɗanda suke gintowa da wajen wannan magana wani na rasu da dalili da shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man lalari da kore ba a tsarin hafar wani na ka ba Allah rance rance mai kyawu da aka suka ce ta inda Allah na ci na to Allah da bai bi rance ga mutane ba ya ce wani na zai ba Allah rance rance mai kyawu sai Allah na ɗaukakin sarki ce sanattu ma za mu yi umarni da a rubuta abin da suka faɗi a cikin takardun ayyukan su don mai musu sakamako a kan shi Allah ya umarci mala'iku ne da rubuta abin da suka kawai. kada su yi tsammanin da za a rubuta abubuwan da suka faɗa ba wannan yana dalili a kan cewa a ba za a kan mutum ya tafi cewa ba a aikata ba a rubuta abin da ya aikata na laifi ko abin da ya kwade na laifi saboda su masu rubuta suna rubutawa ne da izinin Allah Allah ne mai ba su umarni wa mu da anbiya kuma za mu yi umarni a rubuta abin da suka yi na kashe annabawan Allah bi gairi haq ba da gaskiya ba bi ma'ana sun kai shi sun kashe annabawan Allah babu haƙƙi don babu wani haƙƙi da ya ce a kashe ba annabi Allah sukin sarki ya ce wannan kulu kuma za mu ce musu <clears throat> a lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai ce musu a lahira bisa da harshen mala'iku dogo azabar al'arim ku ɗanɗana azaba ta wuta kudaddane azabar gobara ana ce musu haka idan aka kada cikin wutar sai ana ce ce kudaddana kudaddane azabar wuta kudaddane azabar gobara sai Allah ya faɗa biyan wani mawari cewa zalika bima qaddamat aydikum ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد wannan azabtarwa da Allah madaukakin sarki yasa aka yi musu a ranar lahira bima qaddamat aydikum sai Allah ya ce wannan ko saboda abin da hannuwansu suka aikata ne an kai bayani game da hannu na ɗan adam saboda mafi yawan ayyuka da ɗan adam yake yi yana yi ne da hannu za ta ce kuma ma fasta aliko wa annallahu Allah lalle Allah laysa bi zallamin lil abid bai kasance mai zaluntar tsari ba Allah bai zalunta kowa don haka shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da wani ba ba tare da zunubi ba don haka Allah ba zai zalunci kowa ba ba ka yi laifi ba Allah ba zai azabtar da kai ba ba ka yi shirka ba Allah ba zai azabtar da kai ba Allah subhanahu wa ta'ala bai azabtarwa ba tare da dalili ba ba tare da mawari ba sai Allah cikin sarki ya ce alladina qalu inna Allah ahida ilaina Allah yana son ya ba mu bayanin sifar irin waɗanda aka wannan mugun hali da wannan mugun aiki الذين قالوا إن الله عمد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء قبلي بالبينات وبالذي قلتم ولم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يقول yana mai bayyana wato sifa da su wa'annan cewa allazi da tsaro su ne waɗannan da suka ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha amina ilaina hakika allah ya yi mana alƙawari a cikin littafin at-taura allah ya mu'mina li rasuli kada mu gaskata wani manzo حتى bi بقربان ta النار har sai ya zo mana da wani abu na sadaka wanda wuta take ci. Ta ba za mu yi imani da kai ba har ka zo mana da shi wannan abin kurban din da aka ci. Abin ake ce ma kurban shine abin da mutum yake ainihi fitarwa na sadaka zuwa ga Allah na wani abu na ni'ima da Allah ya shi saboda gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da ganima aka samu ta yaki wato wuta za ta sauko daga sama sai ta kona wannan ganima to da haka suka ce su kam ba za su yi imani da shi ba wanda babban manzo na mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai sun ga haka nan ya ji wani abu na sarrafa wuta fara ta sauko daga sama ta canje shi in ko ya tsaya haka nan to su ba su ɗauki manzo ba tunda Allah subhanahu wa ya yi alƙawari da bani Isra'il ya yi musu alƙawari su bani Isra'il game abin da ya shafi sha'anin annabi Isa alaihi da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin al-Tawra to sai Allah da sarkin sarki yace yana mai mai da martani ga wannan shubha da suke son su kawo a cikin al'umma sai Allah da ya ce yana mai kargir su Allah ta'ala ce ka ce musu kana mai zargi ka ce musu saboda zargi har ja'akum rusulun to hakika manzanni sun zo muku min da gabanin ne kamin ne in zo Allah ya aiko ku tarin manzanni bil bayyinati da mu'jizoji wadin da bi kultun da wannan abin da kuka faɗa na cewa Allah sai ya sai manzo ya zo muku da wani abu na ibada kamar wata sadaka haka kamar da Kariya Allah ya aiko muku shi da annabi ya haya don haka da Allah ya aiko muku suwa ba magana ku yi imani da su ba a'a sai kuka kashe su nan ko ana magana ne da waɗanda suke a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da wannan aikin ba su ne yi shi ba kakanninsu ne don ba su ne da kashe annabi Zakariya ba ba su suka yi ƙoƙarin wato kashe duk annabawan da aka kashe ba amma annabi zakariya da annabi haya, amma kakanninsu suka yi me yasa Allah ta'ala ya magana da su a kan dangane da haka saboda su ma sun yarda da wannan aikin da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari mu kadalci mu me yasa kuke kashe annabawan Allah in kuntum sadiqin in dai hakuna da gaskiya a cikin cewa kun yi imani ku mu'mine ne kun yi imani lokacin da aka zo da wannan ƙurbani in ya zo da shi za su yi imani ta nesa annabawan Allah da suka zo da kashe su kamar annabi kariya da annabi ya haya. sai Allah madaukakin sarki ya ce fa da kuka. wa in ba faqad

yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa in kadzabuka idan wasu mutanen naka sun kare zaka ta hakika a fakat kudziba rusul in an kare zaka yahudawa sun kare zaka ta hakika an kare wasu annabawa waɗanda a gabaninka faƙar ko zai wani sunan ne A jika an karyata gungun annabawa da suka zo gabaninka su annabawa nan da aka ta ja'u bil bayyinati sun zo da sun zo da takardu. Kamar كما Ibrahim wa Musa. هذا Allah ta'ala. ya ba annabi Ibrahim wasu takardu aka ya ba annabi Musa ba ma dukkan su mutanen su sun karyata wal kitab da kuma littafi na ainihi at-taura wal kitab al-munir wal kitab munir da littafi mai haske wanda yake bayyananne shi ne littafin at-taura da injila da sun zo da wata kare tsawon aka kare ta su ta haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kai hakuri kamar wanda suka yi hakuri kai ma hakuri in kare za ka suka yi ba kai ne farko ba ba kai ne ko ba to sai Allah ta'ala ya ce a nafsin dha'iqatul maut كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زوزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز tsananin mutuwa illa dai in mutum bai mutu ba ajalin shi ne bai sauka ba wa inna ma tuwaffawna ujurakum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kawai ana cika muku sakamakon ayyukan da kuka aikata a yau qiyama a ranar alkiyama in alkiyama ta zo sai a sakar kama kowa da irin abin da ya aikata مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى Allah madaukakin sarki ya ce, kamar da kubi'a anin nari, duk wanda aka nisanta shi daga wuta, wa hudu filan janna aka sanya shi a aljanna. To wanda ya samu wannan rabo da arziki ba fadar baza, hakika ya dace ya samu matukar abin da ake nema saboda ba ma shay'un alastu min salahi ya samu abin da ake nema matuƙa shine samun rahamar Allah Allah ka ba mu rahamarka ka samu cikin bayanka da za su samu jin kayinka bisa ga rahamarka to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa malahayatid duniya rayuwar duniya ba ta kasance ba ita wannan rayuwar da muke ciki ta duniya ba ta kasance ba illa mata gurur sai ɗan jin daɗi ɗan kaɗan illa mata gurur sai ɗan jin daɗi wanda yake na rudi na banna jin daɗi na banna wanda mutum zai ji daɗi kaɗan sannan kuma ya ƙare don abinda a cikin duniya na ni'ima da jin daɗi ba tabbatuwa zai yi ba da za a baka karayu shekara dubu a ƙara ma dubu biyu dubu uku kenan za a cimma ranar da za ka zo ka kwanta a ƙabari. ka cimma wani lailatin fil farkon daren da ka kwanta a kabarinka Za haka kenan kada duniya ta ruɗe mu mu mance da Allah subhanahu wa ta'ala kuma kada duniya ta ruɗe mu mu mance da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to bayan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce latublawunna لتبلغن في wa وأنفسكم ولتسمعن إن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا واتقوا فإن ذلك من عزم الأمور bayan da Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa duk wanda aka nesanta daga wuta aka sanya shi aljanna ya samu matukar abin nema rayuwar duniya ba ta kasance ba face ɗan jin daɗi ne na ruhi na ɓanna wanda mutum zai ji dan daɗi kaɗan sannan kuma daɗin ya ƙare ko ka mutu gabar daɗin ko daɗin ya ƙare kana da ranka to sai Allah bukin sarki ce na tula ruwa za a jarrabe ku fi amwalikum game da abin da ya shafi dukiyoyin ku Allah zai jarraba ku game da dukiyoyin ku ta hanyar cewa ku ba da zakka ga dukiya kaka shi mai wadata mai ajjarabawa sai ga dukiya an ce ba da zakka to ga rayuwa kuma ba ta so rage ƙari kawai ta kasu wanda bisa ga hakika ne in mutum ya ba da zakka to dukiya sai ba a za ta yi ba Allah zai ƙara ta ba ta ragewa ita dukiyar da aka ba da zakka cikinta Allah yana ƙara bunƙasa yana bunƙasa wannan dukiya wa anfusikum haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraba ku game da abin da ya shahi rayukanku za a jaraba ku ga dukiyoyinku ta hanyar cewa ku ba da zakka ko kuma a jarrabe ku da kayan noma ku samu ɓari kamar murzuna sai ta muku banna kamar tsukar dabino sai ta muku ɓanna kamar wani nau'in tsuka ko kuma masu harkar albasa da abin da ya kama da ita a samu abin da aka ce madan zanzarau biyu yana daga cikin jami'a Allah ya kare Ba an fulsu kuma Allah zai jarabe su game da abin da ya shaye rayukan ku da cewa ku bauta ma Allah to wannan jarraba ce Allah ya ce ku bauta mai don in ba ku bauta mai ba kenan kun shiga cikin matsala tunda Allah ya ce a yi ku ko ba ku yi ba wala unga kuma lalle haƙiƙa za ku jiya na alladina utul kitaba daga cikin waɗanda aka ba littafi za ku jiya daga waɗannan da aka ba littafi min ƙwabikun a gabarin kamar yahudawa da nasara wa min na ashraku haka nan za ku jiya daga mashirikai na larabawa mina na za ku ji daga waɗannan gungun mutane za ku ji da zira cutarwa mai yawa ta hanyar zaginku ku da sukanku ku da kuma yi muku zambo ku da matanku. ta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun mu'minai wa in tasbiru idan kuka yi hakuri akan wannan cutarwa ta hanyar zaki da suka da ta ku da matanku wata ku a wata ku kuma kuka ji tsoron Allah fa inna zalika lalle yin haka ku yi hakuri ku ji tsoron Allah ga duk abin da an kai muku min azumin umur yana daga cikin manya-manyan al'amura wanda al'amari na babba a cutar shi ka jure ka ya haƙuri al'amari na babba Allah ta'ala ya azurta ka jin tsoro ne Allah ka azurta mu jin tsoronka sai Allah madaukakin sarki ya ce وإذ أخذ الله ميثاق الذين ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ولا تقتلونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون sosai Allah madaukakin sarki ya ce yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka ambata ma mutanenka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rike alkawali ga Yahudawa da Nasara a cikin littafin Attaura. Lasu bayyanan nahu cewa za ku bayyana shi wannan littafi linnasi ga mutane. Wala taktumu nahu kuma ba za ku goye shi ba, shi wanga littafin. Za ku ku bayyana mutane littafi ka ku goye. Mista Allah ta'ala ya ce, kaga akwai sifar annabi Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafin at-taura da amma littafin injila qur'ani ya shaida haka ya ji min ba'd ismuhu ahmad to wannan umarni da Allah ya yi musu fa nabazu wa azhurihim sai suka yi watsi da shi wanga alƙawalin a bayan bansu ba su yi aiki da shi ba washtaru bihi washaru ta thamanan qalila sai suka wuro suka riƙa suka riƙi wurwure wasu ‘yan kudi kaɗan na duniya daga na ƙasa gare su saboda jagorancin da suke yi musu game da abin da ya sha'ani na ilimi da haka sai suka koya abin da Allah ya aike su don jin tsoron sun abin da suke karɓa ga na ƙasarsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kabisa tir da ma yashtaruna abinda suka saya tir da wanga ciniki nasu da suka kulla sun ka bar gaskiya Allah sun ka bi hanyar ƙarya madadin su sanar da mabiyansu abinda Allah ta'ala ya ce a bayyana sai suka koyi a shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nas bil kitabi ulaika yal'anuhum la'inun wadanda suka boye abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka na hujjoji na shari'a min al-bayyinat na hujjoji bayan Allah ta'ala ya bayyana shi ga mutane wayannan ubangiji subhanahu wata'ala ya dine musu albarka bayan haka wayal anhumul la'inun kai duk masu la'ana sun la'ance su sun dine musu to Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمدوا ويحبون أن يؤمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم Fimakpa sanin bidan haka, Allah maɗa sarki ce "La kaga da wannan da zina yankunan runa bima a tsawo" Kada ka yi ɗan Mami. waɗannan da ke farin ciki da abin da suka zo da shi na abin da suka aikata na ɓatar da mutane wai kuna an yi umaru kuma suna son a yabe su bi malam ya alo da abin da ba su aikata ba na cewa suna riko da gaskiya alhali su suna akan bata ala ta saban kada ka yi tsammaninsu, su bisa ga waskoki guda biyu kakka yi tsammanin su bima fazatin cewa suna da wani matsayi wanda za su tsaya a kan shi wanda za su tsira min al'azabi daga azaba fil akhirati a lahira kakka yi zaton cewa suna da wani wuri da za su bi su tsira ko wani wuri da za su zo su tsaya su tsira a su suna nan akan wani wuri da za a yi musu azaba a sa wannan wurin kuma shine ba, Allah tsare mu da ita walau ma azabun alim kuma suna da wata irin wata irin azaba mai raɗaɗi suna da wata irin wata irin azaba mai raɗaɗi da Allah madafukin sarki ya yi masu tanadi na a azabtar da su a cikinta da haka kenan abinda da suka nuna mutane a lahira za ta bayyana cewa ya banga da suka fi ba mu same shi ba sannan da ƙarshe sun fantsama sun haɗa cikin azabar Allah mai raɗaɗi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi mulku samawati wal ard walillahi mulku samawati والأرض والله على كل شيء قدير To malam marubuci wannan littafi Allah ya mishi rahama sannan ya ce sannan abinda zai biyo baya abin da zai zo bayan wannan gamammen abin da a cikin sura na jumla to zai tsarkake ga mai karatu kuma hakika ya tabbatar akan wasu ilma kamar mataki uku da farko kamar abin da ya shafi abin nan tsarin bayani na farko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya hazunka alladhina yusayifuna fil kufr kada ya dama sheka kada ya bata maka rayuwa ga waɗannan da suke yin gaugawa zuwa ga kafirci sannan daga nan inda muke yanzu inda muka kawo ga wannan aya ta wani layin mulkin samawa ce wa a tun daga na har zuwa ƙarshen sura sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara wato bayani mai ban mamaki mai ƙayatarwa sarki ya tabbatar ma Allah shi Allah mai hikima inda Allah madaukakin sarki ya ce layin mulkin samawa wal mulkin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai duk na Allah ma'ana taskoki na arziki da tsirarwa da wasu abin da ba su ba duk mallakar Allah ne kai ɗan adam in ka gyara gonarka ka yi shuka to ka yi abin da a hakkinka ka san musababi haka madamarka ka gyara amma tsirar da fili ba aikinka ba ne aikin Allah ne samun abinci ba naka ba ne aikin Allah ne duk abin da ka gani aikin Allah ne kai iyaka za ka rika mafari da sama bi kai sai zama Allah ta'ala ya baka abin da ya ba ba. wallahu ala kulli shay'in abin Allah mai iko ne ga dukkan komai na daga cikin abin da Allah yake da iko azabtar da kafirai da tseratar da muminai sannan Allah subhanahu wa ta'ala يكون وجه دليل أكا أكا تاني الجوى الله إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض وإلى الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا فقنا عذاب ta'ala ya ce inna fi khalqis hakika a cikin halitta samai guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da ke cikin su na abubuwan ban mamaki waqtilafil layl da saƙawar dare wannan hari da wuni ta hanyar wanda ya zau wanda ya tayi wanda ya ƙaru yanzu kamar lokacin da muke cikin hujuru dare ya ƙaru wuni ya rabu in magana ta tsoro sai dare ya rage wuni ya ƙaru to yin haka la ayatin hakika akwai dalilai masu nuna ƙudurar Allah ta'ala don ba mai yi wannan aiki in ba Allah ba. Leonil Albam, to akwai ayoyi, akwai dalilai masu nuna ƙudurar Allah maɗaukaki game da wanda aiki da yake yi gawa. Leonel Albam, gaba abuta hankula waɗanda ka tsayawa su diba su diba aikin Allah don su ga girman Allah don su ɗayanta Allah da bauta don su bi Allah da takawa bisa ga abin da ya roƙe su. To kamar mai tambaya ya yi tambaya da Allah ta'ala suwa na sai Allah madaukaki ya ba da labari na sifarsu ya ce Allah ne ya furun Allah abinda a sifa ta waɗanda bayi na Allah su ne waɗanda ke ambatan Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim suna ambaton Allah da tsaye suna ambaton Allah da zaune suna ambaton Allah da kwance kenan duk cikin halin da suke suna ambata Ubangiji subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya yi bayanin cewa suna yin sallah gwargwadon wasu gwargwadon ikonsu kaga kenan na akwai sallar farilla akwai kuma sallar nafila kenan sallah matsayin zikiri take na Allah bayan nan Allah ta'ala ya ce wa yatafakkaruna kuma suna yin tunani fi khalqis samawati wal ard a cikin halittar samai da ƙasai don su kawo dalili da shi akan kudurar wanda ya ainihi aikata sarrai da kansai da suna cewa rabbana ya mahalicci mu ma ha ba batila Allah ba kai wannan talitta ba wadda da muka gani ta sama da ƙasa ba ka yi ta ba a akan banna ba ka yi ta halin kasancewa ta akan banna ba a'a ka talitta sama da ƙasa dan ya zama dalili akan kammala kudurarka sun ka ƙara tsarkake Allah ta'ala cewa su da hana sarki ya tabbatar maka ya Allah tsarkakewa zuwa gare ka da dabarin wasa bayan nan suka yi addu'a a wurin Allah ta'ala fafina azaban na Allah muna roƙonka kariya daga azabar wuta nan babba abin da ya kamata mu lura da shi in mun koma ɓangare warko na ayat ga allazi ne ya kuruna Allah masu ambaton Allah ko masu zikirin Allah duk wanda haka son zikiri duk wanda kake da kokarin zikiri idan zikirinka bai zama karkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zikirinka babu dacewa a cikinsa duk ko da za ka yi gashi ana cewa abdul zikiri la ilaha illallah ya tabbata a hadisi ko mafificin zikiri shine wata kalma ta ikhlasi to amma kabi yin wanga zikiri bisa ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya ba wanda kai ka gane ba ko ba wanda an ta azata kan karkata ba misali mutum ba sai ya faɗa ma wani yana zikiri ba ko a'a ka ɓoye mana fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim suna ambaton Allah a tsaye ba ce sai ka bayyana ba suna ambaton Allah a zaune suna ambaton Allah suna kwance ma akan shimfidar su kaga kenan nan babu dalilin cewa sai mutane sun taru sun yi kewaye suna suma suna waduwa da sunan zikiri da su kai in ba ka so ka ce wani in ya yi ba abin da gaji ce yana wani in ba la la la la la la in ka tambayi fassara to ni amanan la kaga babu kenan ko mm-hmm. da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi Allah ya aiko kuma ya karanta shi mu yadda za mu yi zikirkira yadda za mu tsarkake Allah ta'ala akwai su bi ahanan layi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bayan nan akwai su bi subhanallahi wa bihamdihi bayan nan akwai su bi ahanan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ma ta yi haka sai an yi ma da shi na kayan da shi a gidan aljanna a dalilin wannan zikirin da ka karanta amma mutane su taru suna kide-kide da wake-wake da sunan yaba manzo Allah wannan wani abu na kawai na bid'a wanda ya saba ma koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka an kai horon ayi zikiri ba idan ka yi zaman ka kana zaune kana kana la ilaha illallah ba wanda ya sani atu allimuna Allah bi dinikum sai kun haɗa ma Allah gashi shi Allah huwa ya alam ma fi samawati wa ma fi da ard ba sai ka zama ba a kai abin ka koyi tsakanin ka da Allah nan ka gani ko Allah ta'ala ya ce kun rabbaka ka ambaci ubangijin ka fi suka cikin ranka ka koyi ba sai ka bayyana ba a yi koyi ka ambaci Allah Allah ta'ala yana ji ko wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun wadanda na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ne sai yake ko kusa don su san wanda za su kira ne sai Allah ya faɗa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan bayina suka yi maka tambaya suka yi tambayi ka game da ni faɗa musu cewa ina nan kusa gare su ce ina nan kusa gare su baliyarsa jibuli abu na warko su karɓa mini su karɓa mu kiran Allah Wani yi yu'minu bi su yi imani da ni in sun yi haka sai Allah ta'ala ya shirye da su kuma Allah ya karɓa musu abin da suka kira ta wannan kenan ta su ga su suna su Allah waɗanda bayi na Allah na ja su da hana karki ya tabbatar maka ya Allah fakina azaban na ya Allah ka kare mu daga azabar wuta ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار to ga abin da suke cewa suna ta roƙon Allah suna ta kuka ga Allah hala rabbana ya mahalicin mu innaka man tudkhilin na duk wanda ka shigar wuta ya Allah duk wanda ka sanya cikin wuta ya dawwama a cikinta ko ko don a azabtar da shi ba da a hakika Allah ka wulaƙantar da shi wa malin zalimi na min ansa azzalumai waɗanda yake kafirai ne ba su da masu taimako wa malin zalimi na min ansa azzalumai ba su da mataimaka kafirai ba su da masu taimakonsu waɗanda za su hane su daga wannan azabar Allah saboda kayarai sun shiga wuta har abada ba su yi ta za su dawwama cikinta da'iman wa abada khalidan mukhallada suna cikinta an kaddara musu dawwama har abada musulmi ne za su shiga wuta filita amma muna roƙonka Allah ka kare mu daga shiga wuta sam Allah ka yi muna makaraji ka aza mu ga sawaba inda ba sai mu shiga wuta ba saboda wanda ya shiga wuta Allah ta'ala ya wulaƙantar da shi saboda gidan wuta gida na na kaskanci gida na na azaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya ya sa ƙiƙe na abin da ya tsanani na wannan gida na fitina da tashin hankali da bala'i Allah kare mu da ita Banza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana tare da sahabbansa sai suka ji swatuwar wani abu ya ce sirin sai amir sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi sahabbai cewa ko kun san wanda ƙara ko jami'a ya ce Allah da manzon Allah suka sani ya ce to duki ne aka tura shi ga gabar wutar jahannama yana can yana shawagi yana taliya yau shekara saba'in ke da sannan ya dire kasanta to lalle ne kamar wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kariya da wuta to mu muka yi cancanta ka kwatanta da rijiya ka ɗo duce, ka kaɗa cikinta sawawun karami na ko babba ka ga yadda yake shawaki ka ga nan da nan za ka je a waɗa cikin ruwan nan guncon ba ma wannan sai da aka yi shekara saba'in sannan ya jire ƙasar wutar Allah shi kare mu da ta wani gina don haka a babu matsawa mu roƙi Allah sannan mu tsaya mu yi aiki mu yi aiki mun san cewa babu wanda aiki ne ka sa ya samu rahama Allah babu wanda aiki ne ka sa ya samu aljanna Allah a'a kana samu aljanna ne da rahamar Allah Sabon suka ce ya ma'aikin Allah da kai aikin ka bai kai ka aljanna yace hadda ni sai dai Allah ya kubuta da ni da rahamar shi ya Allah muna roƙonka kai muna kube da rahamarka ka ba mu sadaka gawarka ka kare mu da zautarka suka ci gaba bayan Allah suna addu'a suna cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الميعاد bayan Allah mu ne suka ci gaba da addu'a suna cewa rabbana ya mahalicci mu inna na sami'na munadiyan yunadi mun ji mai kira na kiran mutane bil imani zuwa ga yin imani wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ko kuma Al-Qur'ani. an aminu bi rabbikum cewa ku imani da ubangijin ku fa amanna sai muka imani da shi muka imani da Allah rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana mu. wa kaffir anna sayi'atina Allah ka karkare mu ka kayar mana da kurakuranmu da mu. Allah subhanahu wa ta'ala kada ka bayyana wannan zunuban namu ta hanyar yi muna ba a kanta wa tawaffana ya Allah ka karɓi rayukanmu ma abrar tare da bayinka na gari bayi na kirki annabawa da salihai suka ci gaba suna addu'a suna roƙon Allah bayi mu ne cewa rabbana wa atina ya mahalicin mu ka bamu ma wa tana abin da kai muna alƙawari da shi a larusle bisa ga harshen banzaninka na rahama da falala abin da yasa suke yin wannan roƙo ko da ya kasance alƙawarin Allah Allah bai saba shi wanda suna yin wanga roƙo ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su cikin waɗanda suka cancanta don musulmi suka tabbata ba cewa ko sun cancanta za ka suka sake kwanko marabbana don ɗai kai matuƙa wajen kankantar da kai da roƙon Allah. Suka ce, wala tuhzina ya Allah, kada ka baƙanta mana rayuwa, kada ka tozarta mu yau malkiyama ranar alkiyama, inna la tuflifil mi'ad, hakika kai Allah ba ka saba alƙawali. alƙawarin da kai na tashin alƙiyama da suka mako yana nan ya Allah kada ka tozarta mu kada ka bakanta mana rayuwa sai Allah ta'ala yace wasallaba lahum rabbuhum فاستجاب لهم ربهم أني لا ذكر من ذكر أو أنثى بعثكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا Fasalowa mu cikin lafugan biran na annum sai na kula biran na wuyan natin ta ɗirimin da ajiyan aza. من عند الله والله عنده حسن الثواب وتعالى مدوكين سركي يجي فاستجاب لهم ربهم sai ubangijin sai ya karɓa musu wadda addu'a ta su wanda rukuna suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ce anni la ubibu ni ban tozartarwa cewa ni ban tozartar da amala amili aikin duk wani wanda ya aiki minkum daga cikin ku min dakarin aurensa namiji na yi aikin ga ko mace ban tozarta aikin ba dukun min ba sashen ku da sashe ai ma'ana mazan ku da matan ku ba wanda zai aikata wani aiki wanda zan tozarta aiki ne ai ma'anar wannan dukkan su da idan suke wajen sakayya game da ayyukan da suke aikatawa kuma da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tozarta aikin maza ba ba zai tozarta aikin mata ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladina hajaru waɗannan da suka yi hijira daga makka ta baro garinsu na haihuwa garinsu na asali inda suka saba ka dawo garin madina wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga cikin gidajensu wa udu fi sabili aka cutar da su saboda addinin nan nawa wanda shine musulunci wa qatalu kuma wato suka wa qatalu ko wa qutilu suka yaƙi kafirai a kashe su mana suka yaƙi suka ga muja da ajalinsu law ke a sayyi'atihim Allah ta'ala ya ce zan karkare musu zunubansu zan karkare musu abin da suka aikata na zunubai mana ne musu karkara ya zama sun samu ramar Allah ina suturta ta ta hanyar ba su gafara wala urkhilannahum kuma zan shigar da su jannatin tajri aljannatai wanda tajri min tasi al-anhar koramu suke gudana karkashin wannan aljannatan da zan sa su sawaba wannan sakamako ne min indillah wanda sakamako ne daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahu indahu husnul sawa Allah a wurinsa kyaukyawan sakamako yake da dawwamamme wanda bai karewa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu wannan ya suturta su ya yi musu gafara ya ba su kamako da wamanne wanda bai karewa sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan waɗin sakamakon bayi na gari چې لا يقر لك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متى Allah هادٍ الله ce, la ya لا يغرنك kada ya ruɗe ka ya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai musulmin da ke karanta alqur'ani taqallubul ladina kafaru bil bilad kai da komowa da jujjuyawa na waɗanda suke kafirai ne a cikin garuruwa su kai nan su kai can ta hanyar kasuwanci da nema ga sunan da wadata tattalin arziki da komi yana hannunsu kowanne ya ruɗe ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata'un shi wannan dan jin daɗi ne kaɗan da za su ji daɗi da shi ɗan kaɗan a duniya kuma ya ƙare summa ma'awahum jahannam nan matararsu gidan wuta wa bi insal miyahad tirta shimfiɗa ita jahannam nan Allah ya kare mu da ita tirta shimfiɗa wuta da za a yi musu za ka yi mun kalli yahuda da nasara za mu ga cewa kasuwancin duniya yana hannunsu diya da suka so haka za su juya kasuwanci su adda farashi su adda kasuwanni su adda tsari na komai su adda kafaifai na magana da watsa labaru da duk abin da suke son su faɗi to wannan kada ya ruɗe ka ya kai mai karanta alƙur'ani kai ya dama sheka lokaci na muka tafi ko sai mu isa a isa to mu isa insha Allah لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ya Allah ya mai rahama ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kafirai da karamcin amfanin kai da koma wasu kabin da ya shafi kasuwanci da tasarrufinsu a cikin garuruwa saboda wannan kasuwanci sai zamana <clears throat> ya halatta ya zama an ambata cewa kasuwancin nan na daga cikin abin da ya kunshi wannan sai Allah ya bayar da bayani ma'ana kai mutum musulmi kanka yadda kasuwanci ya doke hankalinka wanda ya doke musu hankali sai Allah madaukakin sarki ce lakinil ladina taqaw sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijin su kenan daga cikin masu kasuwanci ko lahum jannatin tajri suna da aljannatai min tati al al-tadri min tati al suke gudana ƙarƙashin su kuma an ƙaddara musu wama a cikin wannan aljannatai da Allah ta'ala ya ba su na biya suna abin kaddara da wama a ciki ko da ko sun ainihi kasuwancin su wannan bai cutar da su suna da abin nan da Allah ta'ala ya alƙawanta musu don me sun dai Allah da taƙawa nuzulan wannan gyaran baki ce shine abin da ake yin tanadi ga bako a yi ma bako ainihi tanadi wanda Allah a yi mishi wannan tanadi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma baƙi ma'ana su musulmi masu imani tanadin kayan liyafa a aljanna nuzulan min indillah wannan tanadi ne na kayan baki na tarban baki daga wurin Allah wa ma inda Allah khairu abinda a wurin Allah na sakamako shi alkhairi ko shine mafi alkhairi lil abrari ga waɗanda suke kubutattu daga jin daɗin duniya wanda jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne kuma nan da nan zai kushe ya shuɗe amma abin da Allah ya sani yana nan da wa mai har abada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in min ahlil kitabi wa in min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك Ina zuwa hatsari a wajen isa. Allah Suba halarhu wata ala'a ya ce, waɗinanin ahal likita da ke cikin haɗi. daga cikin Yahudawa da nasara tsara, lamai wanda yake yin imani da Allah kamar Abdullah ɗan salam da mutanensa kamar Najashi basaraken Habasha wa ma unzila ilaikun da abin da aka saukar muku bayan yin imani da Allah sun yi imani da abin da aka saukar muku na wannan Alƙur'ani. wa ma unzila ilaikun da abin da aka saukar musu na a at da Injila khashiyina suna halin kasancewa su suna masu jin tsoron Allah khashiyina lillah suna masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la yashtaruna bi ayati llah ba su gurgurun ayoyin Allah ba su sai da ayoyin Allah waɗannan da a wurin su na taura da injila na na sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai da sun zama nan da yan kuɗi kaɗan na duniya ma'anar wannan su koye wannan sifa don jin tsoron jagorancin da suke yi kamar wadda wasu daga cikinsu zai huda suka aikata sai da abin da yake na shirya da yan kuɗi kaɗan na ɓoye sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya rifuna hu kama ya rifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar da suka sai yayan su ba shi ba a cikin littafin suna a taura don haka sai Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum ajruhum masu irin wannan hali sun yi imani da littafin musulmi na alkur'ani sun yi imani da nasu littafi ba su hurhuro wato abin da ya zo cikin littafinsu su da 'yan kuɗi kaɗan na duniya su koyi sifar manzon Allah ula'ika lahum ajruhum wayannan suna da sakamakonsu na ayyukan da suka aikata Allah ya musu tanadin shi inda a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah zai ba su sakamakon nan halin biyu kamar wanda ya zo a cikin kisa a asar suratul qasafi to inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai hamzarin hisabi ne Allah mai hamzarin sakawa ne ga aiki nagari da sakamako wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke yin wannan sakamako kuma ya ƙididdike shi, komi yawa ne nan duniya gabanin layara, haka kuma idan layara ta zo, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da sakamakon jambalala da baiwa daga gare shi, shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan an yi hisabi. a tun daga nan duniya wannan kenan malai ce godiya ta tafi ga Allah sannan Allah ta'ala ya cika sura ko ya kammala ta da faɗin cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون sosai Allah maɗaukakin sarki ya cika wannan sura da kiran mumine bayan ya buɗata, ta da tsarkake Allah Allahu la ilaha illa huwa ta fara da ikilasi an kammala ta da kiran muminai da shirye su da aza su ga abin da alhairi ga rayuwarsu ta duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu biru ya ku mu'minai ku ya hakuri ku dage akan yin da'ar Allah ku ya hakuri akan yi ma Allah ɗa'a, ku ya hakuri akan musibbu, waɗanda Allah ta'ala kan jarabe ku da zuwa kuma ku ya hakuri kada ku saba ma Allah Allah subhanahu wata'ala wani wuri ya ce inna Allah ma asabiri lalle Allah yana tare da masu haƙuri da taimakonsu da taimakonsa ma'ana Allah yana taimakonsu a wani wurin Allah ce inna ma yuwa fasabiruna ajrahum bigai da hisab Allah subhanahu wata'ala yana sa kan masu haƙuri sakamakonsu baya lissafawa. Iba kawai aka yi ana zubawa. da wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira zuwa ga yin hankuri kuma ya bayyana muhimmancin hankuri kuma hankuri duk wanda ya yi hankuri to ba matsala sai ya ji daɗin hankuri da ya yi wa in ma a duniya wa ma a lahira don haka akwai hadisai masu yawa masu bayani game da hankuri da muhimmancin haƙuri. Idan Allah ya jarabe ka, an karɓe yaronka ɗanka ko ɗiyarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko abin da ya haka, inna masabru inda sadamatul ula. haƙuri lokacin da musiba farko ta samu ba sai ka yi taraki ba a nan ka yi haƙuri Allah ta'ala zai maka sakamako a dalilin hankulin da ka yi to bayan Allah ya ce mu yi haƙuri sai Allah ya ba mu aiki ya ce wa sabiru ku yi gwadayyar haƙuri tsakanin ku da kafirai kan su kasance sun yi ku tsananin haƙuri a kuna da hankuri suna da hankuri a gwada a gani wani hankuri kenan yanzu na abin da aka so a gane wani na mafi hankuri to koda da musulmi da musulmi wani na da hankuri kai kana da hankuri a gani hankurin waye wayayi shine ma'ana wasabiru da ya zo da ma'aunin fa'ala mai nuna at-tasharuf bayna abin da zai tsakanin mutane guda biyu bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rabidu ku yi zaman jiran daku ku tsaye da jahadin Allah abin da ake ce mari badi shine ga hanyar da makiya Allah ka biyo wa so su kama musulmi hari sai a samu waɗanda za su sadaukar da kansu suna gadin wannan ƙofa dare da rana ba a rasa waɗanda ka tsaranta to wannan aikin shi ya ribaɗi mai zaman jiran dako don ba da kariya ga addinin Allah bayan an da jihadi Allah ta'ala ce wa taqullah ku ji tsoron Allah ga dukkanin halin lukkan ku gaba ɗai idan kun yi haka la'allakum tuflihun sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tseratar da ku ya sa ku samu rabo a duniya ta hanyar taimakon ku akan makiyanku a lahira kuma ku samu rabo na samun aljanna an tseratar da ku daga wuta Allah ka ba mu wanga rabo wanda nan ne kammalawa da cikawa wato ga abin da ke cikin wannan sura ga baki ɗaya wanda mahararta ta dace da makararta mahararta Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab bil haqq musaddiqa musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudan lin-nas wa anzala al-furqan to sai zamana da mawara da makara sun dace Allah ya buɗe sura da cewa shi Allah shi ne wanda a abin bauta ba abin bauta ma da gaskiya sai shiya ya saukar da alƙur'ani gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaskiya kuma abin gada Allah ya saukar maka yana mai gaskata littawan da suka gabace shi da ya saukar da a taura da injila to duk Qur'ani ya gaskata wato a tora da injila sun sauko gabanin zuwan alqur'ani wadallillah wannan shirya ne ga mutane wa anzala Allah ya saukar da alqur'ani innal ladina kafaru bi ayati Allah sai Allah madaukaki yace lalle waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da wata irin wata irin azaba mai raɗaɗi wallahu azizun zuntikam Allah mabuwayi ne kuma wanda yake mai ramuwa mai azabtarwa farkon fara buɗe sura Allah ya yi gargaɗi da yin ramuwa ko da yin azabtarwa ga duk wanda ya kafirce ma Allah haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kammala sura da bushara ta samun tsira ga wanda ya ji tsoron Allah. Waɗanda suka bandare ma Allah to ga bayanin azabar Allah na jiransu. Waɗanda suka ji tsoron Allah ga bushara da cewa ramar Allah na jiransu. Ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon jin tsoronka. Allah ta sa ayyukan musu zama dambe ɗaya dakka. kuma insha Allah yau bisa ga kudurar Allah da rinjaya shi da buwaya shi muka kawo ƙarshen suratu Ali Imran wanda wannan ke ya nuna a darasinmu na gaba in Allah ya ƙaddara za mu wara da warkon suratun nisa muna roƙon Allah ka taimaki musulunci ka taimaki al'umman musulmi ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka kare mu daga sharri wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka wanda jaha ta mu Allah ka sa mata albarka ya Allah ka saukar da alkhairi da albarka a cikin waga jaha ta mu ta sakkwato ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana duk sharri a cikin waga jaha ta mu ta sakkwato muna roƙonka ya Allah miyagu masu yaudara al'umma ubangiji Allah kai muna maganin su ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu ƙasar mu ta Najeriya albarka Allah ka ɗauke mata fitina Allah ka ɗauke mana tashin hankali a cikinta Allah ka kawo mana zaman lahiya da kwancin hankali da ƙaruwar burƙasa arziki Allah ka ɗauke mana fitintinu albarkacin alƙur'ani sada na rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك